radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amina zai kasance tare da kowa a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro gisoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda daidai da 23 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu sauri kuma san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta wato 26 ga watan maris na shekara ta 1952 al'ummar kasar kenya suka fara gwagwarmayar neman yancin kansu daga mulkin mallaka na turan birtaniya karkashin jagorancin jomo kenyatta kenya ta fuskanci matsaloli a lokacin yakin duniya na farko da kuma yakin duniya na biyu amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar kenya sun mike domin ganin sun kwaci kansu inda aka kafa kungiyar mawo mawo waɗanda suke ɗauke da mukamai waɗanda kuma suka halaka adadi mai yawa na turan birtaniya 'yan mulkin mallaka a ƙasar bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru al'ummar ƙasar kenya sun samu 'yancin kansu ƙasar kenya dai tana gabashin nahiyar afirka ne sannan kuma tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i tamanin masu harko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan maris na shekara ta 1971 sakamakon matsaloli na siyasa da zamantakewa pakistan ta gabas wadda ake kira da bangladesh a halin yanzu ta balle daga kasar pakistan pakistan ta gabas da kuma pakistan ta yamma sun balle daga kasar india a cikin shekara ta 1947 amma pakistan ta gabas wadda mazauna yankunan ta kashi 98 cikin 100 'yan kabilar bangal ne sun nuna damuwa akan abin da suke kira nuna masu wariya da ake a pakistan ta yamma wadda kuma ita ce ke da mulki kuma dukkanin harkokin gwamnati suna birnin islamabad babban birnin pakistan ta yamma wannan ya sanya pakistan ta gabas ta buƙaci kwarekwaren cin gishin kai daga nan kuma suka buƙaci ɓallewa daga ƙasar pakistan baki ɗaya amma pakistan ta yi ta tura dubban sojoji domin murkushe wannan yunkuri akan haka ita ma india ta aike da dubban sojoji domin taimaka ma pakistan ta gabas wanda hakan ya sa aka gwabsa yaƙi a tsakanin sojin india da pakistan ta yamma amma da ƙarshe dai sojojin pakistan ta yamma sun sha kashi a hannun sojojin india inda alatilas suka janye wani kuma hakan ne baiwa pakistan ta gabas damar kafa ƙasa mai cin gishin kanta wadda aka sanya mu suna bangladesh tare da taimakon gwamnatin india sheikh mujib rahman shine ya jagoranci wannan bore bayan kafa kasar bangladesh ya zama shugaban kasa na farko amma an kashe shi a wani juyin mulki wanda aka shirya masa kasar bangladesh tana makwabtaka da kasashen pakistan india da kuma myanmar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 zuwa goma sha biyu minti 12:50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa da 11:50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Mai kula da siyasar waje na kungiyar tarayyar Turai zai isa Tehran don tattaunawa kan shirin nukiliyar ta. Ƙasar Siriya ta buƙaci a ɗauki mataki kan Isra'ila na laifukan yaƙi tafka kan bil'adama. Najeriya da Ghana sun tashi babu ci a wasan neman gurbi a gasar kofin duniya da suka buga a jiya Juma'a. a yau ce jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta gudanar da babban taronta na ƙasa yanzu kuma ga labaran bi da bi mai kula da siyasar waje na ƙungiyar tarayyar turai eu zai isa birnin tehran da tattaunawa kan shirin nukiliyar ta watanni sun bayyana cewa a yau asabar ce mataimakin mai shiga tsakani a siyasar waje na ƙungiyar tarayyar turai eu zai iso nan birnin tehran domin tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka rage a tattaunawar da ake yi da suka rage a tattaunawar da ake na farko da yajejeniyar nukiliyar Iran da aka cin matsaya a kai a shekara ta biyar. A wani bayani da wallafa a shafin na Twitter Yurik Mora ya ce zai gana jagoran tawagar kasar Iran a tattaunawar Vienna Ali Bakir Khani a yau Asabar a ran da ake na ganin an cika giban da ya rage a tattaunawar da ake yi na cirewa Iran takunkumi a kasar Austria. a nasa bangaren ban jami'in diflomasiyyar kungiyar tarayyar turai joseph borrell da yake bayani a gaban taron da a gudanar a birnin doha ya ce bangaren su yana kusa da cimma matsaya na farko da ne da a kulla kan shirin nukiliyar iran kasar iran ta yi tana da bukatar da ake da shi na kasar amurka shi da dukkan hankumin zanunci da aka ba mata kuma ta ba da lamuni cewa sabon gwamnatin kasar ba ta watsi da jajen da aka kulla ba a nan gaba. wannan yana zuwa ne bayan da babban mai ba da shawara kan haraukin tsaro na amurka ya barazanar kara gagaba wa iran takunkumi idan tattaunawar biyanna ba ta yi nasara ba ƙasar siriya ta buƙaci a ɗauki mataki kan isra'ila na laifukan da ta tafka kan bil'adama jakadan dindindin na ƙasar siriya a masar ɗinkin duniya da hukumar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a birnin geneva ya yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama da ta ɗora alhakin dukkan take haƙoƙin al'ummar Siriya kan gwamnatin Yahudawan sahayuniya Har ila yau ya buƙaci hukumar da ta da bincike kan ci gaba da take haƙƙin bil'adama da Isra'ila ke yi a yankunan tuddan Golan da Isra'ilan ta mamaye. Da suka da musgunawa mazauna yankin da wuce gona da iri da kwace musu filaye da arzikin ƙasa da makamantansu. jakadan ya ce ƙasar siriya na adawa da duk wani gine-gine da isra'ila take yi a yankunan ta mamaye kuma ya buƙaci a dakatar da ita game da matakan da suke ɗauka na ƙoƙarin cin taswirar tsarin yankin tuddan golan mallakin ƙasar siriya da ta mamaye ya karshe ya da matsayin kasarsa na haƙƙin mallakar yankin tuddan golan kuma ta yi watsi da duk wani mataki na rashin adalci da sarar ke ɗauka a tuddan golan ɗin da ta mamaye a yau ce jam'iyyar apc mai mulki a najeriya take gudanar da babban taronta na ƙasa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya tana gudanar da babban taronta na ƙasa inda wakilai daga sassa daban-daban na ƙasar za su zaɓi sabbin shugabanni za su gudanar da harkokin jam'iyyar nan da shekaru hudu masu zuwa. Mutum tara ne suka nuna sha'awar tsayawa takarar shugabancin jam'iyyar, amma jagoranta sun yanke shawarar bin hanyar maslaha a lokacin zaben. Bakwai daga cikinsu Malam salihu Mustapha da Malam Muhammad Isu da Sanata Muhammad Sani Musa da Sanata Tanko Almakure da Sanata George Akume da Sanata Abdullahi Adamu duk daga shiyar arewa ta tsakiyar najeriya ne suka fito sai na takwas ɗinsu wato tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari daga shiyar arewa maso yamma sannan akwai sanata alimadu sharif wanda 'yan kwanaki gabanin taron ya ce ya janye saboda hangen cewa akwai wani shiri da ake yi don daidaitawa a bar kujerar ga wani ɗan takara guda ɗaya kuma a cewarsa shugaba buhari na goyon bayan shirin maslaha ko daidaitawar To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Farashin ɗanyen mai ya kai dala ɗari da ashirin kan kowace ganga bayan harin da aka kai a matatar mai ta Aramco. Majiyar labarai da ƙasar Saudiya sun bayyana cewa an ga hayaƙi ya turniki a sararin samaniya sakamakon gobarar ta tashi na harin ramuwar gayya da dakarun sojin ƙasar Yamma suka kai a ƙasar Saudiya a jiya juma'a ce dakarun sojin kasar yaman suka kai hari kan kayayyakin aiki na matar mai na aramco na kasar saudiya rahoton ya nuna cewa harin ya kawo cika tsarin wutar lantarki da hakan ya jawo tsayawar ayyuka cak a kamfanin na matar mai a wani bayani dakarun kasar yaman suka fitar sun nuna cewa harin nasu somi taɓi ne za su ci gaba da kai hare-hare a kasar ta saudiya har sai an cire dukkan takunkumin da aka gaba musu dubban mutane ne aka kashe wasu suka jikkata tare da tilastawa miliyoyi yin gudun hijira da lokacin da ƙasar saudiya ta kaddamar da harin soji kan ƙasar yaman zuwa yanzu ta da rusa kashi 85 cikin ɗari na muhimman gine-gine na ƙasar ta yemen najeriya da ghana sun tashi babu ci a wasan neman gurbi a gasar kofin duniya da suka buga a jiya juma'a a ci wasannin da ake buga bayan neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasar Qatar za ta ɗauki bakunci a shekarar da muke ciki ta 2022 gashin algeria masar da tunisia sun fara da kafar dama a wasan da suka buga a jiya juma'a inda algeria ta lallasa kamaru ci daya da babu sai kuma tunisia ta ci mali da ci daya da babu jamhuriyar demokuraɗiyar congo da morocco kuwa sun yi canjaras ne kunnen doki ɗaya da ɗaya ita ma kasar masar ta lallasa mai rike da kofin nahiyar afirka to senegal da ci ɗaya da babu a wasan nan da aka buga tsakanin sufa na jiya da black stars na kasar ghana kuwa a filin wasa na bayara da ke birnin kumasi an tashi wasan can jiras babu ci duka bangorin biyu sun yi bakin su wajen ganin sun yi nasara amma lamarin ya cutura a ranar talata mai zuwa ne 29 ga watan maris za a rama wa kura ta inda black stars za su ziyarci birnin abuja domin karawa da sufa eagles ita kuma masar za ta bi senegal har gida birnin dakar domin karawa a wani zagayen To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke nan da da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 da ni isa nusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙarin ganin an haɗa taimakon kuɗaɗe dalar Amurka biliyan hudu a zaman taron tara taimako ga ƙasar Yemen da yaƙi ya ɗaiɗaita kuma zaman taron ya zo ne a daidai lokacin da aka samu raguwar himmar ƙasa da ƙasa ta taimakawa ayyukan jin ƙai ga ƙasar ta Yemen tun kafin bullar rikicin ƙasar Ukrainiya da a halin yanzu ya fi ɗauke hankulan manyan ƙasashen duniya. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ƙarshen wannan mako ya yi gargaɗin cewa kada tasirin yakin ƙasar ukraine ya sanya duniya ta kau da kai daga mummunan halin da al'ummar ƙasar yemen ke ciki wannan furuci na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne a zaman taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar ta hanyar hoton bidiyo daga sassa daban-daban na duniya ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da taimakon gwamnatocin ƙasashen switzerland da sweden kamar yadda zaman taron ya hada da firayim ministan kasar yemen mu'in abdulmalik da wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam a ƙasar ta yemen martin griffith da jaruma a harkar fina-finai 'yar kasar amurka kuma jakadiyar hukumar kula da harkokin 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya angelina julie har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fayyace cewa yaƙi a ƙasar ukraine babu abin da zai haifar banda ƙarin ɓullar matsaloli da wahalhalu ga al'ummar ƙasar yemen sakamakon hauhawan farashin kayayyakin abinci da na makamashi tun a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata ne kasar rasha ta fara kaddamar da harin soji kan kasar ukraniya lamarin da ya sanya kasashen turai da amurka suka kakaba mata tarin takunkumai a harkar tattalin arziki kuma ita ce kasa mafi girma da take samar da alkama a duniya musamman ga kasashen yammacin turai ciki har da kasar yemen babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada cewa taimakawa al'ummar yemen yana daga cikin halin kirki da nuna jin kai ga ɗan adamtaka antonio guterres ya ƙara da cewa akwai miliyoyin mutane da suke fama da matsananciyar yunwa a duniya a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar da rage yawan abincin da take rabawa zuwa rabi saboda ƙarancin kuɗaɗe da take fama da shi kuma akwai shirin rage yawan kudaden da ake kashewa saboda matsalolin da hukumomin ƙasa da ƙasa musamman na majalisar ɗinkin duniya suke fuskanta a fagen gudanar da harkokinsu hakanan babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewa dubban fararen hula a yemen sun rasa rayukansu kuma cikinsu akwai ƙananan yara da ba za su gaza dubu goma ba baya ga matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da ta haifar da mummunan yanayi kan jinsin ɗan adam antonio guterres ya kara da cewa a shekarar da ta gabata masu bayar da tallafi a harkar jin kan dan adam sun gabatar da kudade dalar amurka biliyan biyu da dugu uku domin gudanar da ayyukan jin kai a kasar yemen inda mutane kimanin miliyan ashirin suka kasance suna samun taimakon ceton rai a wata-wata da nufin hana al'ummar kasar fadawa cikin mummunan yanayin kuncin rayuwa kamar yadda a gefe guda kuma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yanzu suna fuskantar barazanar karancin kuɗaɗe wajen gudanar da tallafin tunkarar bala'i don haka a kwanakin nan zai zama dole su rage kashi biyu cikin uku na ayyukan ceton rai kuma za su rage kayan abincin da suke gabatarwa tallafi ga mutane miliyan takwas sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya jaddada yin kira ga masu hannu da shuni da su ƙara zage dantse wajen gabatar da gudumawa sosai har ila yau antonio guterres ya fayyace shirye-shiryen majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar yemen a wannan shekara da ake buƙatar gabatar da tallafi ga mutane da suka kai miliyan goma sha bakwai da ɗigo uku don haka ana buƙatar kuɗaɗe da yawansu ya kai biliyan hudu da ɗigo ashirin da bakwai da nufin samar musu da abinci da tsabtataccen ruwan sha gami da ayyukan kula da kiwon lafiya da inganta ilimi kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya jaddada muhimmancin ƙoƙarin da wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yemen hans grunberg yake gudanarwa wajen neman hanyar warware rikicin ƙasar ta yemen ta hanyar diflomasiya tare da ganin an hanzarta dakatar da buɗe wuta a ƙasar a cewar rahoton majalisar ɗinkin duniya tun bullar rikicin ƙasar yemen musamman sakamakon matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka na fara ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙasar a watan maris na shekara ta 2015 zuwa ƙarshen shekara ta 2021 yawan mutanen da suka rasa rayukansu sun haura 377 yayin da tattalin arzikin ƙasar ya rushe warwas da ya kai ga ƙasar ta yemen ta yi hasarar kuɗaɗen da suka kai dalar amurka biliyan 126 kamar yadda mafi yawan al'ummar kasar da suka kai miliyan 30 suna rayuwa ce ƙarƙashin taimakon jin ƙai na duniya inda hakan ya zame mafi munin rikici da ya ritsa da jinsin ɗan adam a wannan duniya a halin yanzu rahotanni suna tabbatar da cewa ƙasar saudiya ita kaɗai ta ɗaura ɗamarar yaƙi kan ƙasar yemen a watan maris na shekara ta 2015 bayan samun goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa da da'awar neman dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus abdulrabu mansur hadi kan karagar shugabancin yemen domin ci gaba da kare mata manufofi amma ganin haƙarta ba ta kai ga ruwa ba saudiya ta nemi taimako daga ƙasashen duniya domin gudanar da taron dangi kan ƙasar ta yemen sakamakon haka mahukuntan saudiya suka haɗa rundunar ƙawance daga ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da ƙasashen afirka baya ga samun taimakon makamai da dabarun yaƙi daga ƙawayenta na yammacin turai da amurka domin samun sauƙin murƙushe al'ummar yemen inda rahotanni suka tabbatar da cewa jiragen saman yaƙi da sojoji sojojin ƙasa daga ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain jordan masar morocco sudan da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin diran mikiya kan ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan ƙasar domin domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa kasashen amurka da Birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara har ila yau a rahoton baya-bayan nan da jaridar washington post ta ƙasar amurka ta watsa ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana daga cikin sahun rundunar rundunar saudiya da suke kaddamar da har-haren wuce gona da iri kan kasar yemen ta hanyar tura kwararrun sojoji masana dabarun yaƙi da kwararrun sojoji matuƙa jiragen sama gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jirgin ruwa da makamai masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan kasar saudiya a gefe guda kuma ƙungiyoyin jin kan ɗan adam daban-daban na duniya sun sha yin tofin allatsi ne kan ɗamarar yakin da aka ɗaura kan ƙasar yemen musamman ganin yadda ake aiwatar da kashe-kashen gilla kan jinsin ɗan adam tare da rushe-rushen duk wani abu mai amfani a cikin ƙasar lamarin da ke ƙara wurga al'ummar yemen cikin mummunan ƙangi da masifa a fagen rayuwa amma saboda bakar siyasar duniya babu wani mataki da kungiyoyin kasa da kasa da gwamnatocin kasashe suka ɗauka na dakatar da wannan yaki illa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da suke yin tofin allatsi ne kan batun yakin. a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar yemen jamal bin umar ya yi tsokaci kan matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka da shelanta yaƙi kan ƙasar yemen yana mai jaddada cewa baya goyon bayan duwani matakin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar yemen yana mai fayyace cewa rikicin kasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukan matakin soji kan kasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin kasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin bangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar saboda babu wani bangare da zai yi rinjaye a kan ɗaya bangaren komai tsawon lokacin da aka ɗiba ana yakin basasa a ƙasar. a gefe guda kuma watannin baya-bayan nan ministan sadarwar kasar labanan george kurdahi ya yi murabus daga kan matsayinsa na minista sakamakon matakin matsin lamba a ciki da wajen kasar sakamakon furcin da ya yi kan yakin kasar yemen a matsayinsa na dan jarida tun kafin samun mukamin minista a kasar inda ya bayyana cewa yakin da kasar saudiya da kawayenta suka daura kan kasar yemen yaki ne da ke matsayin bata lokaci kuma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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kenan. Wato kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Benzema da kenan a garshen jamhuriyar Niger. Muna godiya da ake bamu dama magana yan uwa da amanna arziki musamman ma zuwa gare shi mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama da kenan a garshen na mishi fatan alheri shi ma an gaida shi tare da kenan a garshen Prezi Hamza Yaro Fadal kenan an gada da bukari roga roga shi sultana an gada lawa alhaji abbali an gada da alkasim da kenan agadas ilis mai shagu da kenan agadas gangara wato zahar zandar kenan isu madattai na mashi alheri sun shi madattai leturo na gaishe shi na gaida miji soja na mashi alheri shi ma musamman kalurar gaga dan fulanin warji na mashi alheri mamman birni ya kuba a washe a can ta hawa ina mashi alheri tsoho mai biro da shayi garkin daura shi ma na mashi alheri insha Allah mai sauran kuma da kullum ma da kenan agadas jamhuriyar Nijar fata alheri zuwa gare ku. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin dai mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya addu'a ita kaɗai mubina take bukata amma wannan kukan da muke yana ƙara mata azaba ne Allah ya fi mu san ta shi yasa ya ɗauke ta mu ma wata rana dole za mu je inda ta je rashin cin abinci babu abin da zai ƙara mana sai wahala kuma hakan da muke yi tamkar muna fushi da Allah ne saboda mun kasa ɗaukar jarabawar da ya yi mana mamaci baya son kuka addu'a ya fi ya bukata don haka dole sai mun yi haƙuri kuka da rashin walwala ba shi ne zai nuna mana son muna son yayan mu na ba yawan addu'a mu a gare ta shine zai sa ta san muna ƙaunar ta hannu dadi ya sa ya goge idon shi yana mamakin yadda ƙarami ke fitowa da waɗannan maganganun masu tasiri a zukatan mai sauraro shine ya kamata a ce yayi wannan bayanin amma sai gashi ɗan shi ne yake faɗar haka lallai ya yarda ilimi yana da daɗi lokacin da yake ganin ƙarami yana zuwa ɗaukar karatu yana ganin kamar yana ɓata kan shi lokaci sai gashi a duk cikin 'ya'yan shi shine ya fita zakka kuma shine yayi kokarin gyara tarbiyyar su Amir tashi dadi ya ya kamo hannun momi yana faɗin ku tashi mu je mu ci abinci zama da yunwa zai iya illata mutum idan ba mu da lafiya ta ya za mu yi mu bi na addu'a jinjina kai karami yayi ya kama hannun Jamil suka tashi dadi ya ce karami je ka ɗauko babban plate mu ci gaba ɗaya Har aka ci gaba da zaman makokin Mubina, Sam Jamil baya baccin kirki da ya kwanta yake ganin Mubina a idon shi, haka zai tashi a firgice yana ihu. Sosai wannan abun ya ƙara ɗaga hankalin su dadi, hakan ya sa ƙarami ya koma suke kwana tare. Da ya fara birida yake mashi addu'a, da haka yake samun bacci. Gaba ɗaya Jamil ya yi baƙi ya zame don sai da dabara yake cin abinci. duk wanda ya ganshi sai ya zubar mashi da ƙwalla ƙarami kullum cikin nasiha da lallashi yake shi har ya fi su dangana mufida ma duk ta rame babu sauran farin ciki a gidansu a yau aka yi sadakar uku ta mubina kuma daga yau suka tashi daga zaman makoki dan ƙarami ya ce hakan shine daidai dan wasu kawai yan gulma ne duk wanda ya zo sai dai dadi ya fito su gaisa ya koma gaba ɗaya gidan duk wanda ka kalla za ka ga ya rame Yasir ma da shi aka share bakokin kwana uku kuma yana yawan kiran ƙarami ya ji lafiyar Jamil don shi ma kamar shi ne yayan Mubina duk ya rame ya yi baƙi abin duniya duk ya ishe shi. A yau aka ɗaura auren Zainab kar ka so ka ga rawar kai wajen dj ta ci kwalliya ta tsikaro dan kwali sai habaici take saki a tsakar gida dan a ranar juma'a aka sallamo su mariya ko fitowa tsakar gida mariya ba ta sanyi saboda habaicin da dj take mata abincin bikin ma sai wata yayar dj ce ta kawo musu mariya ta ce ba za ta karba ba hakuri ta yi ta bata amma mariya ta ce wallahi ko ban taba cin shinkafa ba ba zan ci ba idan har dj tana ganin abin da take shine daidai ta ci gaba ni ba zan biye mata mai tashin hankali ba domin taronta ne idan muka yi faɗa kowa zai ce ina baƙin ciki da bikin ɗiyarta ne amma wallahi matuƙar aka gama bikin nan ta ci gaba da yi mani wannan habaicin za a kwashi ƴan kallo ni da ita a gidan nan ba wai tsoronta nake ji ba kawai ina ji da abin da ya dame ni ne yasa nake kyale ta domin yanzu na san me duniya take ciki kuma duniya ta yi mani hankali duk lokacin da ta sa da san meye duniya za ta gane abin da take ba daidai ba ne haka aka sha shakalin biki su Zainab hada makaɗi sai da suka kawo ƙofar gida haka ta rage ita da ƙawayenta suka riƙa rawa kamar ba kamar ba gobe Dije kanta sai ta fito ta yi rawa ita da ƙawayenta mawaƙi sai wasa ta yake yana faɗin uwar amarya ita ko duk kuɗin jikinta sai da ta watsa mashi gadon rashin hankalinta yana so ya yawa yawa yasa yayarta ta kamo ta suka shiga ciki Dije ta ce wallahi da kin bar ni na nuna ma masu baƙin ciki farin ciki na yayar ta ce ko kuma ki nuna musu haukanki ba yanzu kina tunanin idan aka gama biki ina da yarinyar da za ta riƙa kai maki talla ne yan kuɗaɗen da kika samu maimakon ki adana su yi maki rana ki ƙarasa biyan bashin da ake bin ki amma za ki je ki zuba ma mai kiɗa Dije ta ce wallahi haka ne fa gaskiya na gode da ka jawo ni. Haka aka gama cashewa bayan sallar magriba aka ɗauki amarya aka kai ta gidanta da yake bayan layin su da yake wanda ta aura mai tuka adaidaita ne. Zo ku ga yadda masu adaidaita suke hauka. Haka aka kai amarya ɗakin ta sai mu ce Allah ya bada zaman lafiya. Zaurat ce da Abubakar suke tafiya zai raka ta gida don ita ma ta zo wajen bikin da ta ce ba za ta zo ba ko da Zainab ta gayyace ta amma mami ta ce ta je amma kada ta kai amarya tunda ta je ma suna waje ita da Abubakar suna firar su don tuni suka kulle. Bayan an tafi da amarya shine suka tafi gida domin ya raka ta. Abubakar ya ce Saudat nan da sati biyu mu ma kamar yanzu an kai mani keko. Dariya ta ta rawa fuska ya ce ai gaskiya na faɗa Saudat ta ce haka ne. Allah ya nuna mana lokacin ya ce amin. To jama'a duka duka muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kan gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya. Hamadadin gidan rediyon Hausa da ke gashi tashar Shobin ta TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awal Kunya. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin tarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radio bh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kun yana saba jagorantar gabatar muku da shi kuma fatan a yau din ma za ka kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kankama a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam mai nage daga garin jos ta kasar nigeria wanda yake tsohon malamin makaranta ne yau malam zai tashi ne kan yi mana alhinin rashin tarbiyyarmu malam muke saurare to za mu ci gaba a karatu to ba mu karkare ba ina cikin alhini juyayi abin da ke faruwa a duniyar muna hada wannan karatun da abubuwa da yawa kuma na afuwa bayan kera abubuwan da ke halaka 'yan uwanmu kuma mu je masu gaba da gaba mu kashe kwashe masu kaya ci mutum hum kal an'am bal hum adallu sabil shi Allah ya gaya mana ya ce wasu mu kamar dabbobi har sun fi dabbobi wasu daga cikin mu a duniyar yau gangan jiki ne na ɗan adam amma ba dan adamtaka ba insaniya a jikinsu sam sun wuce dabbobi akwai masu cin mutum ma dan uwansu firfesunsa kai na taɓa ga wani wasu suna cin nama mutum ɗanye kamar mai shan aful a cikin yan muyammar din nan ko suna cin nama musulmi ne ɗanye jina-jina ko kyamayin tsutsa yana sha da jini yadda ka san ke sha kamar ɗayan itace to ba ku dai kada ku manta duk muna maganan waɗannan branches ɗin duka bayanai ne ya shafi dai abin duniyar musulunci mu amfani to zan ci gaba da ƙarin bayani kamar yadda na yi bayani a baya cewa wannan jinsin halittu dukansu a duniyar halittu kowane ka kalle su shin dabbobi ne suna barbara suna haihuwa suna kula da 'ya'yansu su ba su nono kula da su uwa a kan ɗanta sai zai a kashe a duniyar dabbobi sai in an fi ƙarfinta a tsuntsaye kowa da inda yake za a ga wasu tsuntsaye in ka je in za su yi gidansu shekansu sai sun kai shi wani guri wanda ba kowa zai iya zuwa wajen ba masu yin sheka misali akan bishiyoyi za ka samu za su samu reshe wanda ke reto a gaba ko a kan ruwa yadda in ɗan adam ba inda zai iya ji tsaya ko ka samu kamar ma suna ɗauko hayan wasu ƙwari jinsinsu akwai wanda za ka ga tsuntsaye in sun zo yin gida sai ka ga kamar sukan da alama akwai yaren da suke mana rina rinan nan dai da ka sani mai harbin sai ga sun gida kusa da shekansu sa musu security su suka san yaren da suke musu a duniyar su na kwari tun da jinsi ne bambancin halitta ne kawai gidansu ma so ya kama da juna dan kaɗan amma saboda mai saboda su kula da 'ya'yansu su girma da yadu wasu ƙananan kwarin jinsin kiyashi su ne irin su tururuwa ga jinsin su nan kala-kala ranar hijirar suna gan suna ɗaɗɗauke da ƙwayayen su ga sojojinsu sun bi gefe security suna gadi masu ɗauke da ƙwayaye an sa su a tsakiya za su canja gida duk za ga irin wa'annan saboda saboda su kula ya'yansu su musu tarbiyya don su yawaita suna lura da duniyar kansu umar amsaluku yadda ɗan adam ke kula da ya'yansa mun ɗauko zango mai nisa inda muke bayanin yadda wasu ƙananan ƙwari suke musamman kuɗin zuma yadda take aure to duk sun yi kamanceceniya da eh, su gara su ne dai masu sarauniya ta ga gara ka ga tururuwa ka kaga kudan zuma dukkansu suna da sarauniyoyi da suke da nus-nus masu lura da su da masu lura da jirajirai a gidansu da yadda suke hayayya wani abu da sake gani a taruruwa a wani binciken da nake yi cewa in wayannan sojoji masu fita neman abinci kada su bata duk wanda zai fita ta takan fesa masu wani irin turare yadda ba za su bata ba yadda za su dinga gane junansu masu bincike sun gano wannan a bakin ta to wannan abun al'ajabi ne to kamar da na gaya muku littafi mai girma yakan ambaci abubuwa da yawa wanda ya kamata mu dinga masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron malam daga nigeria wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan cewa babban kundi fa bai bar komai ba da fatan iyalai suna amfana da wannan shiru. ga wata nan karimiya bismillahir rahmanir rahim wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in minhum man yamshi ala badanihi man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'in yakhluqu ma yasha'u inna allaha ala kulli shay'in qadir wannan aya mai girma mai daɗin karatu mai garɗi mai gwalagwalen kalmomi abinda take cewa Allah ya halitta kowace dabba ma'i wannan bincike kenan ya taso masu binciken ilimin biology babi ne na mai girman gaske daga ruwa mani. ko yadda suke barbaransu kowane ne tsarinsu daban da yadda suke magana kai ba za ka yarensu ba dubi dabbar shanu in tana bukatan barbara a jikinta wani irin wari da zai jawo maza zai zo har ta samu su bi ta barbare ta ta haihu kai ba za ka ji ba ba jinsin ka bane ba ka da wannan hanci haka suke su in kaga suna bin matansu to maganan ciki ne kawai ba kamar dan adam ba shahawa kawai a yi ta yi kullum su sai in suna bukatan daukan ciki in ba ka ba sa neman maza ɗaiɗai ne za ka samu masu yin, musamman shanu to daga ruwa daga yayi har daga ruwa ya koma tsoka yadda qur'ani ya bayani a wani guri daban-daban ba tare yin halitta muke wani a nan ba amma muna bayan tarbiyya da kowa yadda ya taso duk girman dabba kowace iri ne imma'in ne aka halicce ta ta fara tasowa har ta zama yadda ta zama da nan fa ana magana gama gari ne ba wai dabbobi ne kawai da mu da su duk an hal'amu nan shi yasa ake magana minhum wannan lamirin na hankali ne daga cikin halittun nan an yanke abubuwa mai yawa aka je gaba ga suna sun zo duniyar ɗan adam sun zo ma wasu kafafuwa ko min huma yamshi ala badani wasu ko mai tafiya yana wato jan ciki macizai da danginsu wanda su ba su da kafofi mayan shi ala baɗani wa minhum mayan shi ala rijlaini wasu kuma akan kafafuwa kafa biyu dan adam da danginsa su kaji mu ne masu kafa biyu dangogin suna nan duk jinsi mai kafa biyu to dangin mu ne a duniyar kafa masu tafiya da kafa wa minhum man yamshi ala arba'i da wasu su ba za ga kafan ba wasu sun kafa ko ya mama ya kuma ya sha yana halitta wanda ya so har yanzu duniyar halitta bata kare ba akwai sabbin halittu kwari da dabbobi da wasu za su bata a duniyar dan adam sai a zo a gansu daga baya wannan inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mabuwayi ne mai iko da ya tsara wa'annan halittu ya yi su haka kuma suke girmama har kowa ya zama har ya dona da 'ya'yansa ga tarihinsa kowa duk girman ka duk abin da kake ji ka taba zama a wani zango in an taba ka sai an wanka hannu liquid ruwa kowa ya to lokaci ya zamu tsaya. to masu raro ga shirya malam ya fara koro bayanai kamar yadda ya saba to amma anan nan za mu dan dakatar da shi daga karshe muna yi wa malam musa adam menege daga garin jos kasar nigeria wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimmin ayyukan da ke gabansa a yammakon radiyon bo hausa da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni awal kunya da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkanmu saka da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne ko wata tambayar da ake yi kan cewa anya afirka za ta iya sana'anta magungunan da take bukata kuwa wanda ni awal kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi nahiyar afirka nahiyar afirka tana shigo da kusan kashi 95 daga cikin 100 na magungunan da take amfani da su daga kasashen ƙetare ne akalla ba a kasara ba kashi uku daga cikin 100 ne kawai take sana'antawa a cikin nahiyar amma saboda annoban da suke son cinye nahiyar nama ɗanye an fara batun kiraye-kirayen kafa masana'antun magunguna a nahiyar domin tattauna wannan batun kiraye-kirayen ne maka gaji tudu ta umar sagagi wani likita a asibitin jami'ar dan fodiyo da ke tarayyar nigeria don tattauna wannan batun to dokta ana cewa nahiyar afirka tana so kusan kashi 95 ah, bis ɗari na magun da take amfani da shi me gaskiyan wannan bayani da ake yi eh, gaskiya ne san ce gaskiya ne wannan kwanan nan nema aka fara dan hoɓasan samun cewa wannan kashi goma da ka faɗa ana samar da shi a cikin gida da daga waje ake kawo wannan yana faruwa ne saboda tumakirci na kasashen eh, duniya da masu kuɗi masu arzikin duniya kasan ba wai magani ba hatta duk wasu abubuwa za ga cewa a nan dai najeriya eh, ya fi sauki ka shigo da abu ka sai da shi da ka ce za ka yi shi a nan kasar wannan abu ne wanda kowa ya sani to haka maganin ma ya fi sauki ka je cana ka ba su kuɗi ka ce su buga maka magani da sunanka ka kawo shi ka sai da shi sai ka fi cin riba da ka ce za ka yi za ka kafa kamfanin yin magani a nan san yawanci manufacturing din ba su yi saboda abubuwa da yawa ta dai misali akwai matsalar wuta akwai matsalar haraji akwai matsalar ma'aikata akwai matsalar management corruption da kamfanin bayan duk waɗannan abubuwan corruption mana ma'aikatan ka zai cinye kuɗi so wannan shi ne dalilin da ya sa pharmaceutical industries ba su striving ana alhamdulillah akwai local pharmaceutical industries da suke striving yanzu akwai local companies mostly in lagos ogun uh, access so ko da kano akwai eh, masana'antun sarrafa magani da suke private babban abin na farko dai yanayin al'amuran tattalin arzikin mu na afirka a nan najeriya na baka misali kome da kome a shigo da shi ka sayar da ka kafa kamfanin da zai dinga yi a nan to dokta yanzu misali kamar gwamnati ta taimaka aka samu kamfanin da zai hada magani a najeriya aka samu wuta ba zai fi arha ba maimakon an je a so daga waje? a da zai fi arha ba gaskiya wannan na gaya saboda ni na sani a wani lokaci da gwamnati ta ce a najeriya nan gwamnati ta ce kar a sake so antibiotics a shigo da su kasar nan wallahi ordinary antibiotics sai da ya ninka kudin shi bayan baya ninka kudin ma ba a samu duk masana'antun sai suka ne da shi monopoly saboda bai isa sau daga baya dole aka sake ba da dama cewa a shigo da shi daga china da india yanzu ai shi ne na gaya maka tun da farko ya fi sauki ya raha ka je india ka ba su kuɗi su yi maka umar zone sai a yi capture zone sai a sa sunan ka sai a sa umar zone ko duk abin da kake so sai a sa so sai ka shigo da shi ƙasar nan duk abin da za ka shi a nan da bai naira miliyan biyu zuwa uku ba kenan ka samu license masana'antar ka tana India. ya fi sauki ya fi arha so wannan shine gaskiyar magana da mai gaskiya maka wayan su da suke da kuɗi sun gane wannan abu wato ita masana'antar yin magani a duk duniya babban makirci ne mutanen ne ba su sani ba babban makirci ne su abubuwa da yawa da ake magana a kan masana'antar magani wato pharmaceutical industry wadatun su karya ne kawai suna juya akalar duniya ne kawai saboda su. Dokta kwanakin baya an samu cewa za a ba wasu kasashen Afirka guda shida fasaha ta yin lamban corona ba ganin yanzu kamar an soma samun hanya kenan na taimakon mutanen afirka su magani da kansu misali yanzu ai muna da magani na gargajiya me zai hana ku likitocin najeriya ku haɗa kai da musamman gargajiya a samu a ringa yin magunguna wato na gida a nan najeriya kana ganin kamar zai yi ne kuma ku ba ku haɗa kai da masu maganin gargajiya ba ne. kasan babban matsalan da ake samu wajen haɗa kai da maganin gargajiya su masu maganin gargajiya yawancin su da very cricket ma'ana ba su so su fitar da ta su da basira ta su ba mu wani ya gani na ɗaya kenan na biyu kuma tunani da a hanyar aikin ba ɗaya bane bari mu baka misali da china china ai yanzu duk duniya ma ba china kawai bane akwai wanda kira complementary medicine ma'ana an tabbatar yana magani domin amma ba maganin bari mu baka misali da abu guda kamar zuma zuma tana magani duk duniya har cikin likita bokon likitan an rubuta complementary medicine in yaro na tari ka fara ba shi zuma kwana daya biyu uku allah da zai daina so wannan complementary medicine kenan to kamar yanzu allah misali a china akwai complementary hospitals in ka je za a auna a je a yi gwaje-gwaje a tabbatar da komai idan aka tabbatar cewa diabetes kake da shi sai a ji maganin gargajiya a baka kasha an yana aiki to amma ka gani da hukunci an yi an ga an gane ne ki dama ha to amma yanzu idan ka zo afirka yanzu idan ka je tashar kano misali tashar eh, eh, kofar mata eh, za ka ji mai tallan magani yana cewa magani ce na magani ɗari to kaga irin wannan tunanin su daban ne wanda kuma suke da cin na gaskiya wanda za su fito ba za su yarda su baka ba akwai wani abu da ake kira blackstone blackstone yana maganin kafin maciji na gargajiya ne akwai wani mutum a ghana yana da magani wannan blackstone tun farko 1960s wata mata ta zo daga ingila ta zo ta ta yaudara su har suna kwana ake ɗaya don ta gane abu amma ba ta iya gane menene magani menene sirrin haka ne mu masu maganin gargajiya mu suke sai dana zan ba sai wani sai wanda ne to da shi ko aiki asibiti ba haka ba ne mm, babu koye duk abin da ka yi in fact yawa an ka bincike ka yi karya dole za ka hani yadda ka yi duk yadda ka yi in karya ce dole za ka hani da masu maganin gargajiya na afirka Dr. Moro an ce akwai kamfanoni guda 375 a kasashen Afirka ta kudu da kuma kasar Kenya kuma suna nan suna ba da magani. Kai kuma kace ba zai yiwu ba. Ya suke suke tafi da ayyukansu ne su can wannan yanki na Afirka. makarantu ne daga an fara za su mutu haddadin na gwamnati ne ko kuma idan mutanen da suka kafa masana'antu mutane ne kawai da su wajen gwamnati a basu bashi don basu da asara kawai daga abin ta fara bashi ya mutu shi kenan babu wani abin ba ba jini yan kasuwa ba ne so wannan shi ne babban dalilin a afirka ta kudu yana yan yiwuwa ba wai sai da magani kawai ba haddi sauran masana'antu suna aiki yanzu baka ga ko da ma abubuwa ƙanana ma na kasuwanci daga south africa ake kawo shi ba yanzu ka duba ga dstv daga south africa shoprite daga south africa kantilian daga south africa wannan da masana'antu ne wanda suke da viable in south africa amma nan kasan ya kan hardly viable da wuya a ce sun rayu aiki hakan. To, dokta a shekarar 2005 a kungiyar tarihin Afirka ta kafa wani kamfani na yin magani mai suna pharmaceutical manufacturing plan. Ana ganin kamar za su yi aikin baban giwa ne kawai? Ba aikin baban giwa ne, attempt ne. Wannan kamfanin na ganin a ai dama abubuwan rigakafi ne za su dinga samarwa ko ba wai kamfani ba ne. Abubuwan rigakafi ma'ana rigakafi ne na cikin gari idan abin ya yi nasara yadda ya kamata amma har yanzu akwai ɗaiɗaiku wuraren da suke da in akwai support za su iya sanadin wancan aikin da aka yi a 19 a 2005 ba aikin ba giwa ba ne abin ya yi nasara to some extent akwai har yanzu burbushin areas da za a samu a iya samar da magunguna a wasu parts of Africa sanadin wancan aikin da aka yi na 2005 din nan. Abin da nake nufi shine bai samu nasara kamar yadda aka aka tsammani ba, amma ba wai ya faɗi gaba ɗaya ya lalace gaba ɗaya gaba ɗaya ba ne. Da ƙarshe dokta, a matsayin matsayinka na likita wata shawara da aka ba gwamnati da za a yi a samu magani a nan harko wanda wanda jama'a da sun amfani da shi yadda ya kamata a daina sowa daga waje mutanenmu kwarewar mutanenmu pharmaceutical industries din a samu ma'aikatan da za su na biyu kuma a yi kokari a samar da yanayin da zai sa idan mutane sun kafa kamfanin nika ya yi aiki ma'ana duk wanda ya yi sanadin da ko kamfanin ya lalace a hukunta shi yadda ya kamata ma'ana da a samu yadda za a yi fighting corruption na biyu na uku shine a ci gaba da bincike ka shi magani yana da matsala fa ba kamar sauran kayayyaki ba ne patency right ɗin magani a shekara ashirin in dai ba wani special situation ne aka cire patency ɗin da wuri-wuri ba patency right ɗin magani shekara ashirin ne ma'ana in ka kirkiro magani yanzu sai ka yi shekara ashirin To sauraro a nan ne kuma maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na Afirka a yau har sai Allah ya kai mu wani lokaci. A yamakon Dr. Umar Sagagi wani likita asibitin jami'ar usman dan fodio da tarayyar najeriya ni awal kunyar na shirin na gabatar nake cewa sai wani jiko. masu sauraro duka duka kuma da wannan kuka karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa barakatu.